to wace ce budurarka a kaniwood kaniwood kuma mm. eh mana um, assalamu alaikum na abdulgaya siyo e a faifaya mm. ko za ka iya faɗa madu da jihar san sunanka amma dai yanzu dai ya kamata ka gaya jama'a sunanka ni na san ka da wakin ha wallahi ba ta wakin ka sani ba sunana wata waziri kamar da wata ok tumana um, na zo garin kaduna na zo mu gaisa kuma na ce wurin ma dan yan tambayoyi ina jin yawa tambayar da zan ma kamar ya ga wani makale ba hankali wallahi ni ka san da tambayoyi ba akwai tambayoyin da ba na san su kan sai a ba zan ma tambayoyin da ba na son su malam wagin wala ta ziri kai dan waje jami'an ne jami'a ta eh jami'a kamar ni ai ba dan siyasa eh like to kai dan ba kai ba dan siyasa bane ba Eh, amma da to oke kai mawaki ne yan siyasa to wa kake waki wa yan siyasa a ni dan APC ne mm. tunda gwamna na a Kaduna dan APC Sani. ba Sani. ka taba aure a eh, very soon insha Allah a ai tambaye ka ne ka taba ban taba ba very soon na ce Allah ya yarda oke kana da budurwa kenan eh? budurwa eh kai yanzu na ci abin da budurwa za ka eh mana zan iya yadda mana ba ina da budurwa gaske. za ka yi faɗa min sunanta eh la la la la ba dai anan ba to wace ce budurwa ka a Kannywood hmm. Kannywood eh mana Kannywood ai mutunci kawai ake um, mutunci ake babu budurwa kenan a Kano ana zama mutunci ok ka saki album na kewa mm, ko a cikin waƙoƙi guda goma sha ɗaya ne aka sake su ko waƙoƙi sha ɗaya a cikin waƙa guda goma sha ɗaya nan wace ka fi so kai kewa eh. ba waƙar da ba na so amma wace ka fi so kai ai idan na ji wannan ne na ƙara jin wata na ƙara jin wata eh amma wace ce ka yi ta wacce oh, wacce ka a cikin album ka na kiyawa wacce kai ka san cewa already an sa sunan album din cewa eh. so da ka san waƙar ah, kai ka gane hmm. tunda ka ji na yadda na sa ta cewa to ina son eh. ka gane eh, so amma so irin a ce wai na yi selecting waƙar da nake so a cikin waƙoƙi sha ɗaya akwai wahala gaskiya so dukansu ina son su ka san ni duk sabuwar wakar da na yi a lokacin da na yi ta gaskiya tana zama sabuwa a wurina kuma ina jin na fi son tafiye da kowace waka eh. da ni kawai ne sabon waka na ji shi ya mun daɗi so ina jin sa ne kawai shi ne sabo a wurina ni kowace ta zo kawai yi ke wa abin da kawai ko yanzu ka tashi za ka biyan eh. waka a wayan kana na wakakin ka kawai kawai na zan sa kowace na ji kawai zan ji ne ta mun eh, daɗi tun da kai kake ba ta mun ba kai ma kana jin daɗin waƙar fa eh? to ai ba wani ni kai barka fa na da wuya ni in ba studio ban tsama in dinga sauraron waƙoƙi ni ba ma irin irin mai son jin waƙoƙi ko da yaushe ba na kan ji normally ma waƙa amma dai na kan ji tamtawan ma ba na samun wani lokaci ba ko da yaushe nake ji ba ɗan waƙoƙi a mawaƙan Hausa ba cin kai mm. wanne mawaƙin ne ke wuri ah, kamar ya eh mana like kai ba mawaƙi ba ne ba a cikin mawaƙan da suke waƙoƙin Hausa wanne mawaƙin ne yake burge ka wanda zaka iya jin waƙar shi a ni na jin waƙan dubu wanda ta kama eh amma kamar wani mawaƙin ne ba zan kowane ni duk mawaƙan da kawai da mawaƙan mu ga sunan da yawa abokanai na eh duk wanda ya yi a cikin abokanai na nakan ji kuma kowanne ina son waƙar sa ni ba wanda zan ce wai na fi son waƙar wani ko a dukkan su ina son waƙoƙin su dukkan su abokanai na dinnan da yaushe za a saka mana bidiyon waƙar kewa kewa kewa bidiyon waƙar kewa eh kawai a jira a tsimaye mu kaɗai daɗi kaga ah. lokaci kaɗan kawai insha Allah ok to ni yanzu a cikin album din ya kamata a same ni a matsayina na na me kamar ya na me wake ba za ka gini ba za ka ba za ka yabe ni ba ba za ka yabe ni ba gaskiya ne eh kai ma kana abin da ya kamata kuma ka cancanci a yi ka eh so kakka ji kuma kwantar da hankali in kwantar da hankali ne hankali na ya kwanta a hankalin ke zama a kwance a kadan ka san sunan mu ɗaya da kai ba eh haka ne kun san ba kun san da auta waziri ku san shi ko me asalin sunan ka kamar yara kawai na cewa sunan Abdul ne ma irin sunan ka me ya am full name ɗinka to me a ciki ba yanzu kenan na kirkiro ka na dole suna fudu eh me full name ɗinka ana Abdullahi Abdullahi ba Abubakar waziri nagode okay to fine za ka yi aure f a eh, fim eh ah, in ta kama aure ta aure ta mana za ka yi aure mun da ita za ka yi aure tiktok eh. tiktok eh like to ani da fim din da tiktok na ani duk ban ga duk ku da ba kamar ya mu wallahi kun da tiktok ne kai asalin dan tiktok ba <laughs> na na da ban ga dan tiktok ne ka da <laughs>